الحمد لله منزل الكتاب ومجري السهاب وهادم الأهزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صلاة العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم <clears throat> شلق وتر رمضان hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 wanda ya daidai da 28 ga watan uku shekara 2023 a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam Muhammad Baba Gusau Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama a wannan unguwa ta barakallahu bayan gidan manzinawa a cikin wannan gari na wasu wannan jiha ta zamfara inda muke tafsirin alkur'ani cikin littafin sahihu bunu kasir na imamu bunu kasir allah ya ji kansa allah ya masa rahama a jiya mun fara suratul baladi ba mu kai ƙarshe ba a mu sake tashi da ayat da Allah yake ay hasabul insanu allan yaqdir ya hasabul insanu allan yaqdir alayhi ahad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا أيحسب أن لن يره أحد ألم Allah ta'ala yake cewa ya sabu a allon ya ƙadira alaihi ahadun za mu tafi littafi ne ɗan adam yana tsammanin babu wani wanda yake da iko a kansa ƙalin hassanul basari al'imamun hassanul basari yake cewa ya'ani allon ya ƙadira alaihi ahadun yana tsammanin babu wani wanda yake da iko a kansa ta yadda ya akudu malahu idan ya ba shi dukiya yana iya karɓe dukiya. in ko mutum yana tsammanin haka ne to ba haka ba ne shi yasa sai ku ga wasu sun yi arziki a gabanka allah ya tashe su sannan kuma ya ƙwace arzikin wasu kuma kafin su da ba su da komai sannan a gabanka allah zai tashe su ya mayar da su masu arzikin wannan duka aikin allah subhanahu wata ne da shi ne kala ƙatada al'imamu ƙatada ya ce ibn adam ɗan adam ya gunnu allon yus al'am hazal mari yana tsammanin ba za a tambaye shi ba dangane da wannan dukiya min aina tasabahu wa aina amfaqahu ina ya samu kudin ina kuma ya siyar da kudin a nan wajen bara na faɗa na ce ɗan adam za a yi masa tambaya guda hudu a kabari hudu idan ya tsaya gaban Allah na ce ta tara ce duk wanda ya kuskura aka yi masa to babu kuma amsar da zai iya bayarwa su dai ya tafi wuta nan wajen bara na yi faɗa na ce akwai tambayoyi guda hudu da za a yi wa adam a kabari hudu idan ya je gaban Allah ya tsaya ta tara ce na ce to Allah ya kiyaye duk wanda ya bari aka mai tambaya ta tara to bi kuma da amsar da zai bayar sai ya tafi ta kawai Allah ya tsare mu an sani ba cikin wanda suka halatto bara akwai wanda zai iya tuna mu tambayoyin da me da me hudu na kabari hudu gaban Allah wai zai tuna mana wadaka zan dinga zuwa in na yi faɗa abu a karatu na tabbatar na faɗa sai kuma in sa kuɗi na tambaya duk wacce ta yi ta bayar da amsa insha Allah akwai kyauta daga naira dubu biyar abin da ya sama kuma kuma yanzu da na yi tambaya da a ce a kowace ta iya tunawa ta ba da amsa a lallakan da na ba ta kyauta a kuɗi. Wani sha Allah wurin ci gaba da yin haka. zan faɗa abu zan bari bayan kwana ɗaya biyu uku sai sake tambaya yan ga waye ya riƙe wata duk ta riƙe insha Allah tana da kyauta da izinin Allah kun manta eh kun manta amma na faɗa a nan gurin kuma na ce zan yi tambaya to a tana muku to kin gani malama ta shi da cewa har rubutawa an manta mun ce tambaya da za a yi wa ɗan adam guda hudu a kabari na farko idan mutum ya shiga kabari kuwa ka danna shi cikin kabari don ba shiga zafi ba sake ke kuma na ce yana da kyau ku dinga samun lokaci kana zuwa ku je ku kai ziyara a makabarta sannan in kun je makabarta ku ce wa masu haka kabari su nuna muku ya ake haka kabari ya ake sa ɗan adam saboda wallahi rashin sanin rigimar da ke gaban ku wannan a cikin abin da yake sa ku je ku kutsa ma abin da bai kamata ku shiga muna da kabari guda biyu akwai shukku mai ciki da falo wanda galibi a nan ƙasar shi aka fi sannan akwai lahadu sannan manzan Allah ya ce innal mu'mina idza mata wa wudi a fi qabrihi na sha faɗa ma mutane ba su yadda ba amma sun je sun gwada sun gani yanzu kin ga da ranki da lafiya ki ko da zaki ba masu haƙar kabari mijiman ɗinki su gwada ki daidai ki su je su haƙa kabarin daidai ki sai a ce ki shiga ki kwanta irin yadda mamaci in ya mutu ake saka shi idan kika shiga kin kika yi irin wannan kwanciyar wala ba za ki iya tashi da kanki ba sai dai idan an ciro ki to yanzu dan da kuma ba rai saka ki akai yaya za a to da an rufe ki kuma ana gama binne ki da zaran an jiwo gida sai manzon Allah ya ce ɗaya kunnen ki na sama wa innahu la yasma'u qur'an alihim yana jin waɗanda suka rufe ki ha an dawo miki da rai kina jin karanta takalma su za su dawo gida ɗaya kunnen ki kuma na ƙasa yana jin ga mala'iku nan za su zo za su miki tambaya da shi sa da an rufe mutum sai manzon Allah ya ce iskalu lahu tasbita ku roƙan mai Allah tabbata yanzu nan za a tambaye shi yanzu yanzu nan to ka da an juya za su zo za su tashe ki za su yi maki ya a matallahi ya ke baiwar Allah tashi za su yi miki tambaya mara man rabbuki waye ubangiji na biyu za su tambaye ki man nabiyuki waye annabinki na uku za su tambaye ki wa ma diniki wani addini kike na hudu za su tambaye ki wa ma ilmuki me kika karanta a duniya me kika sani na ilimi wayannan su ne tambayoyi guda hudu a kabari kuma ba maganan wai ki ba da amsar uku in ba ki gane ɗaya ba a ce to ai kin samu saba'in cikin ɗari ko tamanin cikin ɗari a tsallake billahi allazi la ilaha illa huwa in aka tambaye ki duka ake so ki amsa kuma sai kin amsa shine dalilin fada miki tun daga duniya da tambaye da za a yi miki dan ki shirya dan magana mutum bai sani ba to a duniya ake yin ta da lahira to idan kika gama zama a nan to nan da kuma kika je gaban Allah kika tsaya to shine ɗan adam ba zai matsa nan da can ba haka manzan Allah ya ce hatta yi tsala an umrihi fi ma a za a tambaye ki rayuwarki ya rayuwar ta ƙari idan an zo sannan a tambaye ki akan samartakaki lokacin da kina makashiya a ina shekarunki suka ƙari ita ce tambaya ta biyu saboda shekaru na samartaka na yarinta shekaru ne na ni'imar da ke yanzu da kike da wannan shekarun na yarinka ba za ki taba ganewa ba sai kin kai kin waye gari kin ga bakin gashi yana komawa fari sai yasa kuka ga Allah da ya tashi sai ya ce subhanallahi subhanallahi rinin Allah waye fa Allah iya rini za ku ga galibi masu rina abu suka ɗauko farin abu ne sai su rina shi zuwa wata kala amma Allah subhanahu ta'ala saboda buwaye gagara misali ne shi kadai ne yake iyawa ku ga gashin ɗan adam baki ne amma yana mayar da shi fari kuma ka a hankali gashin kanki baki ne duka shekaru in yadda sai ki fara ganin farin gashi kaɗan yana fitowa a waye gari sai farin gashi ya zo ya rinjaye bakin gashi wannan shekarar in ki riga ya ya ja baki abin da ya dace ba a shekarunki na yarinta to za ki gurin ina ma na za iya dawo da ke baya kuma ba a dawo in aka riga aka tafi an tafi da sannan wannan shine abin da ake magana a nan za a tambaye mutum an marihi kudinki Allah ya miki arziki eh to na kika samu kike ta bayani sannan za a tambaye ki ina kika kashe kudin kuma shi ma sai ki ta bayani sannan za a tambaye mutum wannan yana da alaka da wannan dukiyar tambaya ce guda ɗaya kuɗinki ina kika samu ina kika kashe ita ce tambaya ta uku sannan za a tambaye ki kin yi karatu waccan tambaye da aka yi a kabari sai an sake maimaita ta ke na san wani abu to don wa kika yi aiki da abin da kika sani wannan su ne tambayoyi guda takwas da kowa a cikin kunan yana jiran su kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu babu wani daga cikin ku akwai lokacin da Allah su ya tsayar da shi yayi magana da shi yace laisa bainahu wa bainahu turjuman sanda Allah zai tambaye ki tsakanin ke da shi ba wani wanda zai miki translation fassara wai Allah ya faɗi magana wai baki gane ba a nemo wani ne muke ƙarin bayani wato wannan magana da Allah ke tambaya ta me yake nufi a'a za a miki tambaya iskiliya kin gane abin da ake faɗa sannan yanzu abin da ake jira kuma sai kin ba da amsa da haka manzo Allah ya ce fa yanzuru aymana minhu mutum zai duba damansa wala yara illa ma qaddama ba zai ga komai ba sai abin da gabatar na aiki wa yanzuru ashma'a minhu mutum zai duba da hagunsa shi ma haka sannan mutum ya duba gabansa ya ga kuma babu abin da ke jiransa in ba wuta ba wayannan su ne tambayoyin guda hudu idan haka shine yake cewa qala lahu azza wa jalla Allah ya ce ya a ahlaktu malan lubada Ai ya Kulu ibn adam anfaqtu malan lubada Ai kafira na halakar da dukiya mai yawa Allah ya ce aya asabu allam yarahu ahadun shin yana tsammanin ba wani wanda ke ganin sa qala mujahidul ce a ayahsabu an lam yarahu Allah shin yana tsammanin Allah bai ganin shi na faɗi wata magana kwanan nan ce yanzu idan an zo in an samu wasu na rashin ji a unguwa ko sun kafa wata daba ta shaye-shaye ko suna neman yan mata ko suna yan wani abu wanda bai dace ba sai ga an zo taron unguwa sai ga wani a gaba wayan za a yi taro za a yi maganin ɗin iska shi kuma an gofa gashi yana da kuɗi amma tarihi ya nuna bai taɓa taimakon kowa ba bai da wata alaƙa ta aikin alheri amma tun da shi ba a shi yana shan komai ba yana neman matar wani yana neman ir wani sai ba a ɗauka shi ma yana cikin yan iska unguwa ba duk wanda yake da kuɗi a unguwa ya ƙi tashi abin da kamata ya yi da kuɗin shi in za a zo a yi taro a kan yan iskan unguwa ai maganin su to hadda shi ma yana cikin ministan uwa ai magani shi to shine Allah madaukakin sarki sai yake cewa alam naj'al lahu hasabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu a ashe ba musanya wa ɗan adam idanu guda biyu gusiro bihi ma yana gani da su ba mu muka samu ba duk wacce ke gani a cikin wallahi ba za ta taba gane gani ni'ima bane Allah ya jarrabe ki a ɗauke ganin tukunna wannan lokacin za ku gane ganin ni'ima ne idanu guda biyu wa lisanin da haishir tiko bihi wanda yake yin furici da shi fayu yu'abbiru amma fi dhamirihi wanda yake bayyana abin da ke cikin zuciyarsa harshe sannan wa ne yasta'inu biha labba guda wanda dan adam ke neman taimako da su alal kalami wajen yayi zance wa akli ta'ami da cin abinci wa jamalan liwajihi wannan labban guda biyu sukan sanya kyau ga fuskarsa wa famihi da bakinsa labba guda biyu da waɗannan gaɓoɓin da ko ga Allah ya faɗa a nan gurin suna daga cikin gaɓoɓi guda bakwai da suke da matsala a jikin ɗan adam kuma suke da alkhairi a jikin ɗan adam na farko da Allah ya ce alam la allahu aynaini ba mu sanya wa ɗan adam idanu guda biyu ba amfanin ido da aka yi wa kowa shi ba a yi shi ba dan mutum ya zare sa kowane irin abu ya kalla a in alkhairi ne mutum ya kalla in ba na alkhairi bane ya kauce masa yasa ko ga wannan salula yanzu wannan salula ne ta riga ta zama mana matsala yanzu bisa Allah da ya tafi sai su yayi hallazina amanu wannan kuma Allahu bi shay'in da as-sayd tanaluhu aydikum Allah sai ya jarrabe ku da wani abu da farauta wanda hannunku take kamawa domin kuma yanzu na daga ciki wannan wasu Allah ya taimake su salula za ku ga casa'in cikin ɗari ko da biyar in sun rike su abin da suke yaɗawa da ita na alkhairi to sakamakon zai koma zuwa ga wasu kuma in suka rike salula to sharri suke yada kowa ya zai buga kowa ya za ta buga to wata za ta kulla ma sharri in za ta rubuta sako ta tafin to za ta kulla ma wata sharri in za ta je ta rubuta tura voice message za ta kulla ma wata sharri in za ta je ta hau intanet abubuwan da za ta je ta neman ko a facebook ko a youtube ya sanar to su kuma dama tashoshi na batsa bayan nan haddis wala haraji. ana maganin akwai tashoshi da suka buɗe na batsa a intanet sama da tashar miliyan uku da sunan Allah ya kiyaye to wannan shine sannan wa lisanan wa shafatai baki da kuke gani yanzu fa bakin nan ne fa zai safa wata ana cikin azumin nan amma za ta wuni da azumi amma wallahi ko da za a je a sha ruwa gobe kiyama in an ji abin da kawai take da shi shine wuni da yunwa da shi amma bakin ya sa ta nan ta saki magana ta saki magana ta saki magana ta gama wuni da yunwa an je an tattara ladan gaba ɗaya an kwashe an je an ba wani saboda an yi tsegumi nan an yi tsegumi nan an yi tsegudidi nan an shikenan baki sai sa bahaushe wata magana sai ce baki mai yanka wuya biyan zannan sai ka faɗi kalma ɗaya tas ba wai cikin mintuna ba a'a cikin sakon sai ta ja maka yarda Allah kuma yanzu yanzu nan sai ka faɗi wata kalma cikin sakon sai ta raba ka da Allah subhanahu wata'ala to shi yasa za ku ga da aka yi wa ɗan adam baki sai annabi ya sa ma bakin ƙa'ida sai ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan in dai mutum ya yi imani da Allah da ranar lahira sai aka hada abun alaƙarsa da imani da Allah da ranar lahira sai za Allah ya ce to in za ka yi magana to kafin ka faɗi magana ta auna ta in alheri ce ka fita in ba alheri ba ce to kawo bakin ka sai ka zauna ainihin wato lafiya shi ya sa ga saboda hatsarin da magana take da shi daga cikin abin da Allah zai tsaye da ɗan adam ya masa hisabi hatta da maganganun da yi yana an sa mala'iku guda biyu suna rayuwa da ke na dama yana da sifa sunansa sarkibun atidun na aguma yana da sifa sunansa sarkibun atidun na daga ciki shine duk da kika zauna kike wata magana a duniya kawai su rubuta sun rubuta ko ran da duk surutun da kike a duniya sai an zo miki da shi sai a ce to rana kaza aikin ce kaza rana kaza kin fada kaza shine wa inna alaikum lahasibina kirama katibina ya'lamuna ma taf'aluna mala'iku masu karamci sun san duk abin da kuke yi na ainihin wato aiki in ji Allah subhanahu wa ta'ala wadda ka sai a dinga aunawa kafin a faɗi magana in za a sake ta a dinga dubawa a ga me za ta dawo da shi na sakamako wallahi tallahi wasu ko a zamantake wasu da su wata in ta faƙo magana yadda ta san ke ba haka take sakin magana wallahi wata yadda ta san an haife ta a garin kaba-kaba in za ta lafto magana haka take lafto magana ba ta jin tsoron mai zai je ya biyo ba kuma nawa ne magana ta ja musu aurensu na zaune lafiya auren ya gurgure kuma da magana shi ne daga cikin abin da mata ya kamata su kiyaya su guji sa'insa da mazajinsu lokacin da rina akwai matan da kuma za ka faɗi ɗaya to sai faɗin sun faɗi goma fa bakinsu baya ne baya shi kaga dole ku a dinga samun matsala sannan wahadaina hun ini an bin bin mas'udin qala yake cewa mun nuna wa ɗan adam tudu guda biyu al khair wa sharu. ga alheri nan ga sharri nan haka wannan salula take wanda ga tashin shi nan an buɗe na alheri da yawa ko karatu za ka in ka nemi taimako da intanet za zaka samu sauki ina koyi littattafan da in muna nema in da ne samun yana mana wahala amma yanzu Allah ya kawo sauƙin da akwai matsabo'o'i na buga littafi in muka ga littafi a intanet muka ɗauko muka tura musu yadda littafin yake haka za su buga maka littafi kada ka sai ka ga wasa'il ɗin da da tattaro abu na ilimi yana maka wahala amma an ka amfani da waɗannan wasa'in ɗin sai ka ga abun yana da sauƙi yanzu da haka wannan kenan kada ka yanzu ko wayannan haka abin yake yanzu tana kunshe da abu guda biyu alkhairi da shari'a rage na ke yanzu mafi alkhairin mafi sharrin shine wa hadainahu najdain da aka sai yace malam ibnu kasir yace wa nadhiru hadhihi al-aya qaran irin wannan ayan qawluhu ta'ala fadin Allah da yace inna khalaqanal insana mu ne muka halitta dan adam min nutfatin daga dugun mani da amshadin muka cakuɗa shi na bitalihi za jarrabe shi waja'alnahu sami'an basira muka sanya ɗan adam yana ji sannan muka sanya ɗan adam yana gani Allah ya ce inna hadina sabila mun shirya da ɗan adam mun ce ga hanya na in ma shakiran wa in ma kafuwa. in ya ga dama ya gode ma Allah ya bauta masa ta hanyar da ya dace in ya ga dama ya butulce ma Allah ɗin kada ya bauta masa Shi nan kawai me zai biyo ba ina inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalan wa sa'ira nan. in ya butulce ma Allah ɗin to shi kenan Allah ya mata nabi wanda ya dace da shi wanda zai sa a sa sasari da mari a ɗaura mutum in ko ya ji Allah to kuma innal abrar yashrabu min kasin kana mizajuha kafura tana nan ailan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما أبوسا كم تريرا ووقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ندرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا كما دول في أن يهقلي وجنب الله سمعك إيا كيوا زواغا أبن أكي كيوا آية ta الله Allah ya ce falaqat hamal aqaba وما أدراك للعقبة الصعبة أو إطعام في يوم ذي مسقبة يتيما ذا مقربة مسكينا ذا متربة ثم كان Allah ta'ala ya ce, "Kuka laƙata hamal aqaba me yasa ba za ku kusanci al'aƙa ba, asalin ba ita ce hanyar da take tsakanin hanyoyi guda biyu sannan take da wahalar bi. Allah ya ce, "Wa ma a zara kama ba to irin wannan uslobin inda Allah ya yi wannan to shi ke fassara abu da kai shi. zai sanar da kai abin da aka ce masa ba sai ya ce fakku shi shine ƙinta bayi wannan da kuɗi za a yi shi ita amin ko ciyar da abinci fi min zi gaba a wunin da ake kama da tsananin yunwa kamar yanzu amma yin wannan wasu gurare ne ake ta kukanta san nan na je siyan wani abu a kaduna na je na samu mutane a gurin na musu guri ne ana siyar da kaji a gurin ana siyar da tsire ana siyar da wasu abubuwa da haka na jin daɗi to ana cewa ba kuɗi a gari amma haka za ka ga da an yi ba mutane na layi a gurin in ba ka zo da wuri ba ma Allah ba za ka samu ba an tare an cinye kajin nan to haka ake taruwa a cinye kajin nan ko mutane ba sa gode ma Allah haka ake taruwa kullum ana kuka ana cewa babu kuɗi a gari a wanda bai da shi ne bai da shi shi kenan wanda babu sai ya haƙuri wanda kuma yake da shi ya kamata ya dinga gode ma Allah amma dai gaskiya a kowanda suna fama da matsaloli ƙwarar gaskin gaske musamman a wannan jiha ta zamfara wasu abubuwan ko da kuke zaune a cikin garin gusau ba a ƙauye kuke ba wallahi ba ku san abin da ke faruwa yanzu mutanen da ke rayuwa a ƙauyukan gusau yaran idan Allah rayuwar da kuka san suna yi rayuwa ce irin ta bayi bayi kun san bawa shine wanda ake iya sa shi aiki sadda aka ga dama abu gai sadda aka ga dama kuma ba kowace irin kima ko mutuntawa to haka ake kun dai daga kun san abin da ke faruwa na maganan bandit a wasu gurare anan kuma abin da nake samun labari daba daba suke da shi duk da kuka ji sun yi suna din na wanda za ku ga wata dabar tana ɗauke da mutum dubu uku wata dubu hudu na mutane kuma wallahi jiya nake samun labari cewa abin da ke hannunsu na makami ya mafi su yawa to shi yasa wannan gwamnan da aka zaɓa yanzu wallahi yana buƙatar addu'o'inku a cikin watan ramadanan nan sai yanzu ba wai maganan ake a samu arziki a jihar zamfara ba a'a magana farko ma ana buƙatar shi gwamnan da zai zo ya zama kadarkon da za a samu ɓannar ta tsaya ne ya za a yi ma jihar ta zauna lafiya yanzu ita ce ma magana da ake yanzu ita ce magana da ake a jiya nake samun labari labaran da ba su da daɗi ƙwarar gaske gaske eh sai ka ga wai ɗar da ka haifa wai wasu za su bugo maka waya sai za ka ɗauki yarka ka kai musu ka jira su gama amfani da ita sannan su ce sun gama ka zo ka ɗauko ta ka dawo da ita haka fa ake rayuwa fa a wasu ƙauyuka a jihar nan ta zamfara amma ba ku san halin da ake ciki ba ku kuna zauna a cikin a cikin garin wasu so ta wuce yadda kuke tsammani eh? jami'an tsaro in ka haɗu da su sai su faɗa maka daga cikin damuwarsu wanda ya zo sun tura yaransu aiki ya kashe musu yara sai su ga yaran shi yanzu su kuma su kama sai gwamnati ta ce wai an yi sulhu da shi wai dole a saki yaran shi shi ta ya kama jami'an tsaro ya yi ne ya kashe don an yi sulhu to ya kamata a ce rigimar an bari ku saboda haka mu muna roƙon Allah su ma din ita kanta wannan rayuwar da suke ciki ba daɗi take da shi ba dan din rayuwar da mai ita ba Allah yake bi ba duk irin matsayin da ka gan shi a ciki wallahi akwai kuma musibar da Allah ke cika masa a cikinta haka mu muna roƙon Allah Allah ya kawo yanayin da jahannan za ta zama lafiya shine babban fatan da muke to wannan yasa kuka ga garuruwa da da aka ballo su aka tashe su yana sun yi cikin garin nan magana dama ta mabarata da marayu wa'annan dama ba maganar su ake ba muna kallon abin da yake faruwa haka kasuwanci a jahannan sai a hankali eh harkar abubuwa a jihar nan sun tsaya sai a hankali to saboda ka sai ya zamanto ya taimaka wajen kullun adadi na marayu karuwa yake mabukata karuwa yake matsaloli karuwa suke to a irin nan ne Allah subhanahu wata'ala yake cewa me yasa ba za su kusanci abin da ake ce masa ba ba? tunaka ko ciyar da miskini a wurin da akwai yunwa akwai yatiman za makaraba marayan da yake yana da kusanci da ke yana da kusanci da kai ko miskinin za ba ko kuma talafin da yake yana cikin talauci wanda yake mawuyaci Allah yake sun makana min na amanu sannan ya kasance waɗanda suka sun imani wa wasu bis sabari su yi wa juna wasiya da haƙuri wa wasu bil mahama sannan su yi wa juna wasiya da a tausiya wa juna ula'ika ashabul maimana wa'annan su ne ma abuta dama wallazina kafaru bi ayatina wa'annan suka kafirce ma ayoyin Allah ula'ika ashabul mashama wa'annan su ne ma abuta dama hagu Allah ya tsire mu da hagu alaihim narun a kansu akwai wuta muqsada wacce an an saka su cikin ta za a kulle kofofinta babu magana budewa Allah ya kiyaye malam ibnu kasir yace talaqata hamal aqaba kila aka ce aqabatu fi jahannam wato aqaba wani ainihin wato a jahannama yake yace wa qala ibnu zayd yace falaqata hamal aqaba ay afala salakat tariqa shin dan Allah me yasa mutane ba za su shiga hanya ba allati fiha an-najatu wal khair wacce a cikin ta akwai tsira da alheri sun mabayyana ta'ala sannan Allah ya yi biyani faƙari su yi ce wa ma a zara kamar al'aƙaba to ake ce masa al'aƙaba al'aƙaba shi ne fakko raƙaba shi ne ƴanta wuya ƙau ita'amun ko ciyar da abinci fi yomin da zi masu gaba a wunin da yake akwai ainihin wato yunwa to shi yasa duk yadda mutum yake a yanzu ka yi kokari idan Allah subhanahu wa ta'ala ya baki a damar da zaki iya taimakon wata toki shi faɗan adam kamar da manzo Allah ya ce in adam yana da rami guda ɗaya na kuɗi to kullum gurin zai ina ma ya samu rami guda biyu na kuɗi yanzu misali a ce kin da kike a rayuwa sai da ki ga ana labarin miliyan yake ce to inda Allah zai sa in samu miliyan goma a rayuwa ta yanzu ina ganin duk wata bukata ta ta duniya shi kenan wallahi da zaran kuma kika samu miliyan goma kika ga ta a gaban ki to yanzu guri karuwa zai sake kai na ma dai ta zama ashirin inda za ta zama ashirin din sai kiga to arba'in kuma kike har yanzu da za ta zama arba'in din sai kiga yanzu tamanin kike hari to ana ƙara samu ke ke ga gurin ɗan adam yana karuwa to shi sa manna Allah sai ya ce walam yumla afahu babu abin da zai tsaka wa ɗan adam bakin sa in ba ƙasa ba ta yadda gurin sa in ba mutum wayo gari ya ga ya mutu ba to bai ainihin wato haƙura to shi yasa za ku ga aikin alkhairin nan in ke baki da kanki ba waye zai miki to Allah ya hana miki lokaci shekara arba'in hamsin sittin. ke baki gina lahirar da kanke wasu bayan kin bar duniyar wani ne kike tsammanin zai gina miki lahirar wani ne ne eh? da yaran da ake haifa yanzu in ba Allah bane ya ce taimake ku kun yi ma yara tarbiyya wanda kika haifa shine zai fara zama abokin gabaki na farko saboda dukiyar da kika tara yana ganin aikin zaman mai matsala a rayuwar da ya kamata ki tafiya haukan kudin nan ya kwanta a kansu wannan shi kuma da alkhairi da shari da kuke gani kamar yan sako ne guda biyu idan ka aika su wala ku ranar da sai sun dawo maka Ke sa na cikin abin da Allah ke taimakon ɗan adam da shi bayan imanin ki da Allah da sallah da azumi da ibadar da zaki ta gangan jiki wallahi babu abin da zaki wanda zai sa Allah madaukakin sarki hanga taimakon ki a rayuwa duk musibar da ta taso ya kare miki ita to ki samu wanda kika dara shi a rayuwa ki dinga taimaka masa ki samu wacce kika dara a rayuwa ki dinga taimaka mata kuma in kun yi dan Allah to kada a dinga yin gori ko kuwa dan gori lalata aiki yake gaba yake sai sa Allah ya la lusa sadaqatukum bil manni wal adha ko ba ta ciyar wanda kuka yi da manni gori da cutarwa kai da ai haka ba kyau an abi hurera ta radiyallahu anhu qala yake cewa manzo Allah ya ce man a ata faraqatan mu'mina duk wanda ya yanta rayuwa mu'mina a'a ata Allah zai yanta shi bi kulli irbin min al da kowace gaba na wannan baiwar zai yanta gaba sa daga wuta wancan lokacin da ake da bayi saboda wannan maganar bautar nan da ake magana ba za ku fahimci nauyin abin ba da girman abin amma a cikin suratul ahzab Allah ya faɗi cewa ya mazaidu ni'ima sannan manzon Allah ya masa ni'ima cewa aqulu lillazi an Allahu alaihi wa an amta alaihi a cina lokacin da kake faɗa kan wanda Allah ya yi masa ni'ima kai ma kai masa ni'ima to wace ni'ima Allah ya mazaidu ne shine da ba musulmi bane sai Allah ya sa yi karɓi musulunci wannan ita ce ni'ima babba wata ni'ima manzan Allah ya masa ne kaddara masa yana bawa ƙin tashi ya fita daga ƙangi na bauta to ba ƙaramin abin nan ba ne. to yanzu inda babu bauta ki dinga dubawa ki gani wace ce ta ci bashin da ba na ganganci ne? ba na son zuciya ba ne. saboda bashin ya gagare ta ma zamo na gida in ta gida kafin sallar asuba ba ta koma sai bayan isha'i saboda masu kuɗi suna nan sun kara sannan mata ku dinga duba girman Allah in kuna da wata harka da za ku ta sana'a in harkar da za ki a duniya in kina da miji kafin ki shiga ki dinga neman shawararsa ta wasu sai dai kaga kawai suna yin harkoki ba ka sani ba sai an zo an faɗa rigima mun yanzu a Kaduna akwai wani bashi da aka zo da shi a bawai sunansa lafu Eh? wana nan ma kun shi ko din najeriya ne ko to wannan bashin na lafu da mata suka je suka dinga ci yaran da Allah matan da na tsaya musu wajen warwarewar bashin wanda ba dan da na tsaya ba billahi allazi la ilaha illa huwa aular rakin su ya mutu suna da yawa kuma galibi sai mace ta je ta ciwo bashi na wannan kudin ta ce duk wata ko duk kwana nawa ne za ta dinga kai ba sati sati sati ne ko ashe kun san da bashi a gani sun san da bashin tsaron masu san da bashin a to galibi sanda suka dai suka ci bashin mazajen su bai sani ba to sai kuɗi ya zo ya haye matanci to shi kenan sai ka ga an zo an shiga rigima to matan da na tsaya musu a kan wannan bashi na warware bashi wallahi tallahi ba dan da na tsaya ba da wannan abin ya zama sababin mutuwa auren rikinsu to shi yasa za ku ga a musamman yanzu da harkar cuta ta yawa a harkar kasuwanci ko wannan yayi yawa duwan da ya zo da niyyar yana so ko cutar ki zai kina da kuɗi da kin yi kokari bari ki saka mai gidan ki san mai ke fawa ya san cewa ke kina da bambanci da shi shi namiji ne akwai abin da in ya miki dabara ba zai iya mijin ki dabara ba saboda namiji ne sannan wani lokaci san banza to ku kuma dama na daga cikin mace ce za ka sa mata kati a waya in an jima kuma sai ta fulashi ta sai kira ne to wajen son banza wala galibin wanda za ka ga ana musu kuwan ɗan su wallahi son bandansu yanzu kwanaki mu akwai wani mutum haka kawai fa ya zo ya buɗe guri Sai ya ce misali duk wadda take da kuɗi ko wanda yake da kuɗi ya kawo sai ki ɗauki naira dubu ɗari biyar sai ki kai bayan kwana bakwai sai ki koma sai a ki miliyan ɗaya a kwana bakwai kin samu riban nawa dubu ɗari biyar idan dubu ɗari biyu kika kai a kwana bakwai sai ki koma a baki dubu ɗari hudu kin samu riban nawa idan dubu ɗari kika kai a kwana bakwai sai ki je sai a baki dubu ɗari kin samu riban nawa wallahi mutane suka zo aka dinga tattara kuɗaɗe ana kaiwa sai da koma wajen hada-hadar da ake ta kuɗi ko banki ba a wannan hada-hada muka ce wa mutane in'in duk duniya wallahi babu inda ake kasuwanci haka kuma inda ce ana kasuwanci irin haka kawai mutum ya ba da naira dubu ɗari biyar ya koma kwana bakwai ya zauna ya samu riba dubu ɗari biyar ibada miliyan ɗaya koma ke zauna a kwana bakwai kin samu naira miliyan ɗaya to waye zai sha wahala wajen neman kuɗi mutane suka kihi akwai wanda suka ce mana ma a ai bakin ciki muke mun gaba mu da kuɗin da zamu bayan ne mutane na samun alheri muna musu bakin ciki mu babu dama duk abin da zuce mun ce haram ne shikenan shi da kama dabarar da yake idan wannan ta kawo dubu ɗari biyar wannan ta kawo dubu ɗari biyar to da dubu ɗari biyar ɗinki da kika kawo da dubu ɗari biyar ɗin wancan in sati sai a haɗa sai a baki ya ba wata mutum da wannan ta zo ta ce an bata wannan ma ta zo ta ce ta kai an bata da shi kenan sai labari ya ɗa gare sai aka yi ta danno kuɗi aka yi ta danno kuɗi rana ɗaya kawai mutumin nan ya kashe da kuɗin mutane yan sanda suna sani da kin tafi za ki yi ki mai yan sanda rahoto sun su sai su a kulle ki haka suka dinga wa mutane don sun gane ke ma da kika zo kawo rahoto ke ma ɓarau ne ce haka ba ka dinga yi fa to da Allah Allah ya samu dace to in bashi ba na ganganci bane in kika kina da rufin asiri kika fahimci wata tace bashi kaddara ne ki taimaka wajen ki biya mata bashin don warwarewar matsala amma bashin da yake na ganganci ne son zuciya ne yanzu wata ta zo gidana wai tana maganin in taimake ta nace wani irin taimako wa dakin ta ne ma kafin na ce mata to ai ni ma naɗin da kika zo kin na tafi ne hmm? na ce in ba shi ne ba na ce maimakon ma ki nemi cewa kina buƙatar jari Allah ya sa sana'an albarka ba sai ki je ki sai kafin da kanki ma amma a kawai ki ki ce mu ɗakin ki ba kafin wai kafin take so wayin siya mata sai ka ji dan Allah to kun ga irin wannan ai bukata ce ta son zuciya ba bukata ba sai da ta zama wa da ta zama ta dolan da ce an tufe shi aikin kuma sabis ɗin da yake aikin an yadda suna daga cikin sabis ɗin da suke da albashi mai kyau amma haka kawai turo min saku wai zai ya aure akwai ɗawaniyar babansa da mamarsa kai da ɗannansa da waye da waye so bayan sallah ne auren yanzu ya gama komai yanzu akwati yake so in siya mai da kayan akwatin <laughs> wadda ka muna ganin karama abin yawa ka dariya to haka muke ganin irin wa'annan abubuwan a wajen mutane wai akwatin da kayan akwatin yanzu ni ne zan bai akwatin akwai wanda ya ma zo kofar gidana ya kantare wai matar shi ta farko tana ba shi matsala yanzu aure yake so zai kara ni yake so in ba shi kudin da zai karo tuni innahu hatta innahu la yu'tiqu bil yadi al yad har sai ya to ana inta hannu da hannu wa bil rijli ar da ƙafa, da kafa wa gaba da gaba wa qawluhu ta'ala faɗin Allah da ya ci au iqamun fi yawmin zi gaba. ko ciyar da abinci a wurin da yake zi ja a abucin yunwa wasagabu huwa al ju'u shine yunwa tsakani da Allah musamman gwamnatocinmu yanzu ya kamata a ce sila akari da so ɗaya musamman a irin waɗannan gwamnatocin da cikin cikin ɗari da biyar musulmai ne kuma ko da ba gwamnati ta musulmi ba ce a jiha inda akwai musulmi suna da haƙƙi da irin ramadan ya zo ba dinga tunanin wata hanya za a dinga kawo mutane sauƙi wajen siyan ni dai nan ban sani ba amma mu da a kaduna in an ce muku ramadana ya yi za ku dinga ganin buhunan shinkafa da na gero suna wulkitawa ba daga baya na daina ganin suna wulkitawa an fahimta in kudi na gwamnati ne idan an siyo abinci da kudin gwamnati an zabawa waɗanda abin ya kamata ya kai zuwa gare su ba na ganin kai wannan akwai laifi a ciki bilma hasali aiki abin da ya kamata don wani mutum ɗaya ma sai zai kwashe kuɗin da ya kamata a raba wa mutum miliyan biyar a jiha wani sai zai kwashe kuɗin shi shi kaɗai kwanta a kansu to a dinga yin tunani gwamnatoci suna yin amfani da watan ramadana da ake ciki don taimaka wa mutane kullum taimakon wani yana daga cikin dalilan da ke kafin kuma Allah subhanahu wata'ala ya taimake ka ai a tsakiyin fi misli hadal mai yatiman to a irin wannan wunin a ciyar da maraya ai za maƙarabba minhu ma'abucin kusanci tattare da mutum an salman bin amir ce na naji manzon Allah yana cewa a sadaqatu 'ala al-miskini sadaqatu miskini yazo ka ɗauki sadaka ka bashi ka bashi wa qala zarrahim sunnat wa amma ga ma'abucin kusanci da kai wato ladan ninki ne sadaqatun wasilatu gala da sadaka da kai misal gala da kuma sadar da zumunci kuma rayu iri biyu ne akwai marayun da zaku ga akan mutu su a basu da kuɗi da ke nan wannan amanar da take kan yan uwa na kusa shine a kula da kuɗin kar a cinye da kenan? nan sana wanda ake mutuwa ba a bar musu komai ba so su kuma waɗannan jarrabawar da ta samu mutane shine kar a bari su wulakanta a taru wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo a ga cewa an ciniki rayuwarsu yanzu babban masifar da muke ciki da mata za ku tambaye su za su faɗa muku wannan eh? idan kana da yan uwa wanda kuka fito uwa ɗaya uba ɗaya da su ko uba ɗaya ko uwa ɗaya nan da ka mutu ka bar duniya da ka ƴaƴanka ba wanda duk yadda zama yana da alaka da su in ka mutu in ba wani abu ka bari amma kana mutuwa ka ba kuɗi to lokacin da ga kowa ya zo ya yi baki baki lokacin da ya nuna su ai ƴaƴan ta su ne su ne a haƙƙu su suke da haƙƙi su kula da su kuma kakka ɗauka wai dan Allah kowa ke so ya ɗauki yaran a'a dukiyar da suke amana in an raba ta yaran za su riƙi ita suke hari ba dan 'ya'yan ba wadaka haka shi za ku ga galibi mace idan ke aure in aka ji aka samu matsala za ku ga 'ya'ya ko nawa ne ba ta iya watsi da su dole haka take haƙura ta dawo da su yanan su shi kullum muke ba iyaye shawara ku yi haƙuri sai da bari cewa dan ku sun kai shekarun aure yarinya ba ta aure ba idan ku ya rufi duk wanda zo za ku ɗauka ku masa mata billahi lazi akwai matsala saboda in da tana zaune a gabanku kuna fama da ita ita kaɗai da zarar saboda idan ku ya rufe kuna ganin shekarunta ya kai na ce aure ba ce ba duk wanda ya zo ba tare da kallon mai zai ji ba kuka ɗauki aure kuka bashi to za a tafi sai an tafi tana da 'ya'ya hudu biyar siya samu matsala sai ta dawo in ta dawo muku gida yanzu da ita kaɗai ce yanzu ta dawo su biyar da ita na shida Kunga matsala karuwa ta a gidan ko raguwa ta karuwa ta to ana samun waɗannan matsalolin sau da ko dai wasu su taru su cinye dukiyar in an bari ko kuma in ba a bar komai ba maimakon mu tashi ne abin da ya kamata a kansu sai kuma mu zara ido sai mu bari sai sun wulakanta haka muke yi ba ita ce mu sau da wannan tsarin ya kamata mu ji tsoron Allah a barkin shi a dawo a kafa abinda da za a kafa akwai ɗan uwa malam gwamnati kuma sai an jima da yamma zan yi magana a wajen karatu bare yana cikin yan uwa da ya zazzo masauki na mun yi fira da shi ban san ko sau nawa ba kun ga gashi ko da ramadan din nan yanzu ya zagayo eh Allah ya masa rasuwa malami ne na ƙur'ani asalinsa mutumin zariya ne karantar da mutane ƙur'ani. ya sa ya baro zariya ya dawo nan garin da zama kuma na bincika musamman ta bangaren ahalin suna kusan kaso hudu na mahaddata ƙur'ani a jihar zamfara an ce min kaso uku a hannun ki suka haddace ƙur'ani to ya rasu wanda na zo na fara bibiya a jiya mutum uku ne kawai aka faɗa min cewa wanda suke ƙoƙari a kan harkar iyalansa raguwa dama mutane ba ta shi suke ba ba da ya mutu ba an je an kan ke makabarta to Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama shi ke nan kawai salamun nan rabbi rahim kowa ya yi gaba da ke sa nake musu dole ne za mu yi wani abu kafin mu garin nan a izinin Allah a kan abin da ya shafi lamarin iyalan da ya bari da izinin Allah wannan shine wa qawluhu aw miskinan za mataraba ay faqiran mudqi'an lasiqan bitra talakan da ya kai makura saboda talauci kamar liƙe da ƙasa wa huwa da tsa'u aidin maƙala sa'id ibn jubairun huwa alladhi la ahada lahu shine wanda ba shi da kowa amma kana min alladhina amanu sanan wa'inda suka yi imani ai thumma huwa ma'a hadhihi al-awsaf al-jamila a sahira tare da wa'annan sifofin masu kyau masu tsarki mu'minun bi qalbihi mutun yayi imani da zuciyarsa muhtasibun sawaba zalika inda yana mai neman ladan wannan a wajen Allah kamar qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa man arada al-akhirata duk mutumin da ke neman lahira wa sa'alaha sa'ayaha kuma ya tashi aiki saboda lahirar wa huwa mu'minun alhadi yana mai imani fa ula'ika kana sa'ayuhum mashkura irin waɗannan aikin su abun gode ma ne ko a gaban Allah وقال تعالى ألا يتي من أمل صالحا من ذكر أو أنثى وانهي وأيكي ميكي ونمج ميكو متشي على حال ينال إيماني وقالي in kuka yi aiki alaƙar mutum da Allah da imani ta lalace to Allah bai buƙatar aiki. wa ƙauluhu ta'ala wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhama suka yi wa juna wasiya da haƙuri da kuma yi wa juna wasiya da tausiya juna ai kana min almu'minin na salihan daga cikin masu imani akwai masu aiki mai kyau almutawasin bis-sabr wanda za su yi wa juna wasiya da hakuri ala adan nasi dangane da cutar wanda mutane za su yi maka musamman lokacin da kake kiran su zuwa ga aikin alkhairi inda yanzu zamani ne da duk abin da ka ɗauko wani sai ya yi a jinsu ɗin abu duk kirkin shi ya ce ma cuta ka zo za ka cuci mutane ne to sai kai haƙuri an fahimta yi musamman waɗanda suke kiran mutane zuwa ga Allah dole sai sashen su yana masashi wasiya da haƙuri don kiran mutane zuwa ga Allah in ba yi haƙuri ba ba za ka iya alheri ne za ka zo wa mutane da shi kiri-kiri kana ganin alheri ne amma mutane su yadda su ma akasa abu wannan yasa kuka ga wasu daga cikin annabawan Allah irin annabi Yunus bin Matta da ya zo mutanen shi da alheri suka ƙi karɓa ya kasa haƙuri ya fiti bagdare ba tare da Allah ya ce ya bari ba dalilin da yasa Allah ya turo kifi ya haɗiye shi shi yasa da zai ba annaba haƙuri sai ce masa tasbir da hukumar rabbika kai haƙuri da hukuncin ubangijinka wajen kiran mutane zuwa ga Allah sai ya ce masa wala takun ka sahibul huti ka zama kaman ma'abucin kifi lokacin da Allah ya sa shi aiki ya bari ba tare da Allah ya ce masa ya bari ba to dole sai an yi haƙuri wajen kiran mutane zuwa ga Allah kuma wannan abin da ke kan na kiran mutane zuwa ga Allah ta fuskar da'awa akwai wannan nauyin akan ku kuma ainihin wato mata wa ala arrahamati bihim da kuma tausasa musu kama ja a fil hadisi sharifi amma da zo a cikin hadisin annabi mai daraja cewa arrahimu masu tausaya wa mutane yarhamuhumur rahmanu su ma Allah yana tausaya musu sai ce irhamu man fil ardi ku tausiya mu wanda ke kasa da ku kun man sama sama'i Allah da ke saman sama sai ya tausiya muku to duk sanda aka kawo wata tana kasa da ki to ki dinga tausaya mata ki mata mu'amala mai kyau kar ki ga cewa ki ce kike da gida ita yar aiki ce ki dinga mata mu'amala tsakanin kamar Allah da wasu mu'amala da za ku suna wa nan ƙasa da su ko Allah da ya halicci mutane biyan mutane wannan mu'amala an fahimta to shi kuma Allah babu ruwan sama bai baina ashiyatin wa duha tsakanin wayuwar gari da rana ta faɗi abinda duk ku yi tsammanin yana canzuwa ba Allah zai canza shi daga mutumin da ka taka jiya ka wulakanta shi kai masa cin mutunci daga Allah ya ɗauke shi ya kai shi wani matsayin da yanzu kuma ka taho wata neman alfarmar da ko ba wanda zai iya alfarmar su shi an fahimta ne shi kuma ya zama dole sai ka zo za ku ga wani zai zo wata za ta zo tare da kankan da kai da jin kunya in ta tuna abin da ta jiya na rashin mutunci shi sa asalin dan adam duk inda ka gan shi mutunta shi kake yanzu kake ganin sa gobe jibi baka sanya Allah zai mayar da shi ba shi sa ko ga mutane wasu sai a zo ana neman tarihin sai a kasa gane ma wai yaushe aka haife su sau da san aka haife su ba wanda ya tunanin a rayuwarsu za su iya zama wani abu sai bayan Allah ya mayar da su wani abu ne sannan sai a koma tunanin neman tarihin su yaushe ba aka haifuwa ne lokacin da ake neman a tarihin sa wa qawluhu aw fil hadith akhar la yarhamu lahu man la yarhamu nasa duk wanda bai tausaya wa mutane to Allah ba zai tausaya mai ba وقوله أولئك أصحاب الميمنة أي المتصفون بهذه الصفات وإن سكسفن تلونا صفة من أصحاب اليمين دكتكم ما أبو تاداما ثم قال سننسي الله يكي والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة وإن سكسفرت دعايا مسوني ما أبو تاهبو أي أصحاب الشمال سوني ما أبو تاهبو المشأمة الشمال دم أنسر يعني alaihim narun mu'usada ay mutabbaqatun alaihim akuta da za a tabbaka ta akan su wala mahida lahum anha ba za su iya kauce mata ba wala khuruja lahum minha sannan ba za su iya fita daga cikin ta ba mu'usada mutabbaqatun ay mughallaqatul abwab wacce za a kulle kofofin ta kuma maliku mala'ika maliku shine mai shugaban masu tsaron wuta akwai mala'iku da Allah ya ajiye kawai aikinsu shine su tsare wuta kuma ita wuta tun daga zuwan ta za a tafi daga nan mutum zai gane cewa akwai wulaƙanci da kaskanci Allah ka raba mu da wuta Allah ka sa idan mun tafi lahira ko motsin ta kada mu jima ya akwai bayan da Allah zai musu wannan alfarmar cewa innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubaz wanda kalmar mu ta yabo ta gaba ta gare su to su kan an nisanta su daga wutar da na yi su ma'una hasifa ko motsinta ma ba za su jima to Allah ya sa muna cikin wa'inda ko motsin wuta kada mu ji alkiyama yawa haka akhir tafsir suratul baladi walillahi alhamdu wal minna wa bihi at-tawfiq wal isma mun gama gobe kuma sai suratul shamsi Allah ya kai mu gobe mun ce mun ba da dama ana iya rubuto tambaya a tsarin da muka bayar abinda kuka rubuta yau gobe sai ne ne makaranta akwai baiwar Allah da ta tambaya ta ce akwai wani masallaci ana yin sallar tarawi mata ba a baya suke yin sahu ba kuma akwai damar da a baya kamata su yi sahu kamar yanzu nan gurin idan akwai maza a cikin masallaci kun ga yanzu ta waje duk da akwai katanga a nan ku to ai yanzu idan mata za su yi sahu ai za su yi kafada da kafada da maza ne ko gaskiya inda matan suke yin sahu ya zamantu ya daidaita da sahun maza ma dama akwai fili a waje da za su koma su yi sahu wannan sallar su ji tsoron Allah su bari su koma su yi sahu a baya wannan shine tsari mata a gaba suke yin maza a gaba suke yin sahu mata a baya suke yin mai har manzan Allah ya ce mafi alherin sahun maza shine sahun farko su a eh ne ku su kuma mata mafi alherin sahun mata shine sahun mai sahun baya da za a yi mata su zo yanzu in akwai ko akwai wando irin wannan a zo a ce ana sallah ai ɗayan biyu eh ma dai shi namijin hankalinsa ya koma kan matar in ana sallah ko ita hankalinta ya dawo kanwa tun da shi ɗan ai ba abin da zai iya kamar yadda yahuda suka zo suka ce manzan Allah ai su saboda kini akan abin da suke kai ko kwanto ma ba sa yi sai manzan Allah ya ce musu kun taba ganin barawo ya shiga gidan da ba komai zai sata lalla kun taba gani da lokacin da mutum ya zaga ya zama mutumin banza ya lalace dan ba ta shi yake yi ba to dama ka daga ka lalace to me zai da kai wanda bai lalace ba mutumin kirki ne shi yake nema ya lalata wanda in ba lalura ba da dole babu wani guri sai nan kawai wannan babin sadafa amma mata su zo su jero haka ya zama sahun su yi daidai da na maza wannan ba daidai ba ne su koma ba inda ake wannan sallah a samar da inda mata za su yi sahu a bayan sahun maza wannan shine daidai me yasa aka ce sahun mata na ƙarshe shine mafi alheri saboda su mata in za su faro sahu asali daga baya suke faruwa to duk wacce kika ta a ƙarshen sahutan to alama ne cewa ita kuma da wuri ta zo masallaci wacce kika zanta a gaba dab da sahun maza to alama ne cewa daga baya ta zo masallaci kamar kai da yin so ganin miji a sahun farko a masallaci alama ne cewa da wuri ta zo masallaci in ko ganin miji a sahun karshe na maza alama ne cewa da ne daga baya shigo masallaci Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum wa rahmatullahi